ma'ana tsoron Allah biyayya ga umarnin Allah nisantar abin da Allah ya hana a fili da kuma a boye mu sani cewa takawa ita ce ainihin tushe na dukkan salaha na ingantuwar hali na bawa kuma da takawa ne bawa yake tsare kansa gaban saba ubangiji kuma takawa ita ce wato abin da za ta baka kariya a lokacin fitina kuma ita ce guziri a gobe kiyama wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah Allah yake ku kiyaye wannan rana da za ku koma zuwa ga Allah a cikin ta thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat a wannan rana kowane rai za a cika masa abin da ya aikata na aiki wa hum la yuzlamun kuma ba za a zalunci kowa ba ɗan uwa musulmi dabi'a ta dan adam shine yayi kokari ya kulla alaka ya kulla alaƙoƙi da ainihin mutane ɗan uwansa yana kokari ya zamo yana da sanayya da mutane da yawa daban-daban shi yasa ma a yanzu zamanin da muke da ake ta ɗan adam ya waye har ake yin wani fanni na ilimi da karantarwa ake wallafa littattafai ana ta fannu ta'amul wai yaya za ka yi hulɗoɗi da alaƙoƙi da mutane a koya maka yadda za ka ƙulla alaƙoƙi yadda za ka kyautata alaƙoƙi fanni ne da ake wallafa a ciki fannu ta ta'amul wal alaƙat tabbas ba aibi ba ne ya zamo kana da alaƙoƙi da mutane musamman waɗanda za ka ƙulla alaƙa don biyan bukatar rayuwarka ta duniya domin dama dai galibin alaƙoƙi da muke ƙullawa galibi muna yi ne saboda wata bukata ta ɗabi'a ta ɗan adam za mu ƙulla alaƙa da wani saboda ai ɗan kasuwa ne muna so mu amfana da abin da yake da shi za mu ƙulla alaƙa da wani saboda ma'aikacin gwamnati ne watakila bukata za ta haka dai muke ƙulla alaƙoƙi ɗan adam haka yake ɗabi'arsa wato yi kokarin kulla alaƙar da za ta amfane shi a rayuwarsa tabbas wannan ba abin aibi ba ne da yawa daga cikin mutane za ka ga cewa idan ya samu matsala a wata alaƙa da yake da ita da wani yana damuwa kuma yana kokarin gyara wannan alaƙa domin yau da gobe mutanen da kake da alaƙa da su wani abu ka iya faruwa tsakaninka da su alaƙar ta samu matsala to so da dama za ka ga mutum tun da yana amfana da wannan alaƙar yana kokari ya gyara wannan alaƙa. idan mace ta samu matsala da mijinta tana iya kokari ta ga ta kyautata saboda me ta samu yardarsa ta kyautata alaka kai hatta miji in ya samu matsala da matarsa yakan damu ya ta kokarin ya kyautata alakar dan shine zaman lafiyarsa da da uba yana kokari da ya kyautata uba ya kyautata alaka dan ya samu yardar uba mai gida a kasuwa ko a wajen sana'a da yaron gida yaron gida yana kokari kyauta alaka da mai gida dan me amfanin anai yayin da ya samu matsala da mai gidansa a kasuwa ko abin nan sai ya samu damuwa ya yi kokari ya ga ya kama kafa domin a gyara wannan alaka musamman kuma in ya zamo shi yake da kuskure wannan abu ne wanda yake ɗabi'a ta dan adam ba abin aibi da zargi ba ne to amma mu sani cewa mafi kololuwar alaƙar da ya kamata mai ƙoƙarin ƙarfafa ta mai inganta ta mu ga mun yi sa'ayi mun yi kokari alaka ta yi kyau ita ce alakar mu da Allah mahalicin mu ita ce alaka da ya dace mumini ya gyara ta ita ce alaka da ya dace mumini ya damu da ita ya ga cewa ta inganta ta yi ƙarfi domin ita ke ba shi ɗaukakar daraja in ya samu alaka mai kyau da Ubangiji da Allah ta'ala to a nan ne zai samu daraja a nan ne zai samu kwanciyar hankali a nan ne zai samu bukatunsa Kyau da ai Allah shi ke da komai shi ne mahalicinmu kuma duk abin da kake nema a wajensa yake duk abin da kake tsoro shi kadai zai iya baka tsare daga duk abin da yake damu to kyautata alaka da Allah shi ne abin da ya kamata ga duk mai imani yayi sa'ayi ya zage yayi iya kokari ya ga ya kai ga wannan domin da haka ne zai samu rayuwa sa'idiya a wannan duniya ingantacciya da ita ce zai samu tumanina kwanciyar hankali kuma da wannan alaƙar nema al'amuransa na duniya ba zai inganta banda kuma dama al'amuransa na lahira in ya kyautata alaƙa da Allah ta'ala to nan ne sa baki ɗaya za ta inganta duniya da lahira ya kokari ya ga cewa ya nemi kusanci zuwa ga Allah walillahi almasalul a'la Allah shine ubangijin kai, madaukaki ka duba mu a wannan duniyar idan aka ce ga wani minista idan aka ce ga wani gwamna ga wani kwamishina sai aka ganka tare da shi kun yi hoto ah, wane ya aka yi ina ka samu dama ka kai ga wane domin ana ganin aikai, masha Allah ka kai ga wani har kai abin nan kuka yi hoto akwai wani dan uwa a nan masallacin da yake bani labari yayi hoto ne da shugaban yan sanda na kasan nan a wani zamani na baya sai ya tsoro hoton a kan social media ya ce wallahi tun da ya tsoro wannan hoton sai waya ake masa kawai wallahi ya yi hoto aka ce aka yana da alaƙa da shi in ba haka ba wannan hoton kuma ya kaga hoton shi da madam matar shi a zai a ce sai waya wani don Allah muna so mu ganka saboda ne an ce wannan yana da alaƙa. in ba haka ba yana yi samu wannan dama yin hoto a gida da yalla bai don me saboda ai a ganka da wani cewa wane ne kayi alaka da shi abin wani abu ne saboda mai tunanin mutane shi ne wannan alaka da kai da wata za su amfane ka a duniyar to ina ga alaka da ubangijin ta zaka ita ce kololwar alaka da za ta yi maka amfani duniya da lahira alaka ka da wanda ya halicce ka wanda arzikinka yake hannunsa wanda al'amarinka yake hannunsa tabbas duk mutumin da ibari alaƙarsa da Allah ta'ala ta yi rauni ko ta lalace ya yi asara duniya da lahira ya yi asara duk wanda bai kokari ya inganta alaƙarsa da Allah ba to yana da matsala wallahi in dai yana awa shi mai imani ne kuma bai kyautata alaƙarsa da Allah ba to yana da matsala a zahiri ma bai fahimci ma manufar rayuwarsa a duniya ba saboda haka ingantuwar ka da ka ya kai mai imani shine kyautatuwar ka da Allah tabaraka wa ta'ala shi yasa ma Allah ta'ala yake duk abin da kuke yi kuke ganin yana samun ku sakamakon aikin ku ne ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydi duk abin da ya same ka kai ka janyo wa kanka kana da hanyar da za ka inganta hanyar da za ka samu ingancin rayuwa a duniyarka kuma ka samu kyakkyawar rayuwa a lahira ne ka kyautata alaƙarka da Allah amma da kai wasu sai Allah ya kyale ka dabararka a ƙarshe kuma kawaye gari a cikin halin da kake ciki saboda ka ce kai yanzu ba ruwanka da Allah kai za ka yi wa kanka dabara kana da wasu alaƙoƙi da za su baka mafita sai Allah ya kyale ka so duk abin da ya same ka kai ka janyo wa kanka amma da ka nemi hanyar waraka wajen kyautata alaƙarka da Allah da Allah ya warkar da kai ya fidda kai daga dukkan wata damuwa da Allah ya baka mafita shi yasa yan uwana alaƙa da Allah ita ce arfa mafi ɗaukaka mafi daraja na dukkan wata alaƙa da zamu kulla da wani waye shi alaƙarsa ta zamo bayan alaƙar mu ne da Allah tabaraka wa ta'ala mu yi kokari mu kyautata alaƙa mu karfafa alaƙa da Allah tabaraka wa ta'ala ya zama duk wata alaƙa da zamu yi tana biyo bayan wannan ne Kin dai alaƙar da zamu yi da wani a wannan duniya ta fi karo da abin da zai kyautata alaƙa mu da Allah ta mu haƙura da wannan alaƙa da Allah muke so in dai zan yi alaƙa da wani alaƙa ta da shi ta taɓa min alaƙa da Allah to bana son wani alaƙa bana buƙatar ta sau duk wanda zan yi alaƙa da shi a wannan duniyar kowa ya shi ba zai min abin da Allah zai min ba aje alice ne arziki na ba sa yake ba ka dan me zan nemi kyautata alaƙa da shi in bata da Allah alaƙa ta da Allah kaga wannan ba hankali bane wannan ba daidai ba ne. alaka da Allah ita ce mai dawwama mai wanzuwa duniya da lahira ba ta yankewa alaka da Allah ita ce alaka da amfaninta ake cin ribar tun a duniya kuma a je kiyama ta a ci gaba da amfana da wannan alaka mu ne bayi mabukata zuwa ga Allah Allah kuma ne mawadaci mu muke bukatar mu kyautata alaƙar mu da Allah duk abin da muka yi ba zai yi wa Allah komai ba zai amfana shi mu za mu amfana mu za mu amfana Ke sama Allah yake gaya mana don mu gane cewa ma inda kuma yamfadu wa ma inda Allah ba duk abin da kuke gani a hannunku na duniya kuna jin kuna da shi ai zai kare amma abin da yake wajen Allah shine da wani baya karewa to ka nema a wajen wanda nashi baya karewa kar ka nema a wajen wanda nashi yake karewa ka kyautata alaka da wanda alakar zake ma amfani nan da gobe in ka kwanta a kabarinka in an tashi kiyama ka kyale wannan na duniya da iyaka tarance kadai kuma a nan ɗin ma ba zai maka dai abin da kake bukata ba zai dan amfani da kai da kankani Allah shine wanda zai amfana da kai duniya da lahira amfanin kuma da ba zai yanke maka ba saboda haka mu yi kokari mu kyautata alaƙar mu da Allah tabaraka wata'ala kada mu fifita alaƙar mu da wani akan alaƙar mu da Allah tunanin iya wannan bukata ta duniya a'a akwai wata bukata bal ta duniyan ma ba ma iya samun da baki daya dan mun kulla alaƙa da wani inda a wajen Allah muka nema ai da ma ya ji Shi ne za mu samu fiye da mu tunanin alaƙa mu da wani ita za ta ba mu a'a mi alaƙa da Allah mu kyautata alaƙar mu da Allah sai mu samu ta duniyar kuma a biyan mu har gida sannan kuma mu samu na gobe bayan mutuwar kar mu mai da alaƙa da Allah alaƙa ce ta bukata irin yadda muke a duniya alaƙa ta bukata kar mu yi wa Allah wannan mu'amala me alaƙa ta bukata shine abin da muke gani yake faruwa a wajen 'yan siyasa yau kana samun dan majalisa je ka kofar gida kaga ga an tare ana jira wani ana bukatar aiki wani yana bukatar a bashi kwangila wani an ce kai ne kaza ka shiga ka samu gwamna ana cewa an ambaci gwamna sai an yi tururuwa kofar gidan wanda aka ce ayyaci gwamna bari a ce shugaban gasa' tunanin mutane ana samun to bukata ce kawai take kai mutane irin wannan ranar da aka ce ka saba da gwamna ba a ma jiniya sai kuma kaga ana yayewa ana raguwa saboda ai a lokacin abubuwan da ke hannunka sun rabu abubuwan da ke hannunka sun ja baya to wannan alaka irin ta duniya kenan ba alaka da ya kamata ni da Allah ta bukata ba in ka shiga wani hali ka koma zuwa ga Allah ya Allah ya Allah Allah da yawa bukata kuma ka janye ta ci gaba bai kamata ni irin wannan alaka da Allah mu alaka da gwamnati a lokacin arraha da lokacin ashidda lokacin da muke cikin tsanani da lokacin yalwa kar mu manta da alakan mu da Allah mu kyautata wannan alaka din lokacin da muke cikin duk wani yanayi kar mu canja wa Allah tabaraka wa ta'ala alaka ya zama muna tana da shi a kowane hali muke ciki wannan shi zai ba mu kyakkyawan wato sakamako a rayuwar ta duniya kuma mu samu kyakkyawan sakamako a gobe kiyama duk wanda alakarsa da Allah ta yi kyau to alakarsa ta kyau da kowa ma Kar ka damu da mutane kyautata alakarka da Allah sai sun zo sun neme ka amma in su kana ni yadda su ka kyale Allah kana ganin za su biya ma bukata sai Allah ya kyale ka da su ya ce to ku je in gani shi yasa ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke ta'arraf ila Allah bil raqa ya'rifka da shidda ka tuna da Allah a lokacin arraka yalwa ka zamo alaƙarka da Allah mai kyau ce in ka shiga kunci Allah yana tare da kai amma yayin da ka mai da alaƙarka lokacin kunci ne kawai lokacin bukata kawai to sai Allah ya kyale ka manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda Imam Ahmad ya rawaito hadisi ma'aikin Allah yace idza ahabba abdan idan Allah ya so bawa idza ahabba Allah abdan ashe Allah yana son wasu bayi cikin bayinsa in Allah ya so wani bawa kala sai Allah ya kira jibril ce ya jibril inni uhibbu fulana ya kai jibril Allah zai ce jibril ina san bawa na wani fa uhibbu ka sanar da taron mala'iku a sama su kaunaci wannan bawa Allah ne ya kira mala'ika jibril in ya kaunace ka kai saboda kyakkyawar alaka ka da shi sai ya kira mala'ika zai ce yayi kuwa a sama ya ce ina kauna bawa na wani ku kaunace shi ku taron mala'iku mala'ika tun daga jibril har taron mala'iku za su kaunace ka yace fa ji jibril fi samawa jibril zai kira a cikin sammai bakwai yace inna allaha azza wa jalla yuhibbu fulanan fa ahibbu ya ko taron mala'iku tun daga sama ta daya har ta bakwai Allah yana shaida muku yana kaunar bawan sa wani ko kaunace shi baki daya kuma sai su kaunace shi baki daya sai yace fa yulqa hubbuhu ala ahli al-ard fa yuhab sai Allah ya saukar da kaunar wannan bawa a bayan kasa sai bai su kaunace shi saboda Allah yana kaunar shi mala'iku Allah suna kaunar shi sai bayan ma su soka ai dole kuwa wanda Allah ya so shi ai dole a so shi wanda taron mala'iku na samani ai dole a so shi ai matsayinsa ya kai a so shi ba sai ka ce ku so ni ba ai kawai Allah ne zai jefa sanka a zukatan bayi dan yana sanka dan mala'ikun Allah suna sanka to ai kaga alaka ta yake sai dai a biyo ka kowa to yake ya ga ya alaka da kai yanzu ba kai zaka damu ka nema alaka ba ai tun da ka samu ta Allah to kuma shi Allah zai ce kowa ma ya kyautata alaka shi da kai Tun da dai Allah yana son ka to kaga in ka gyara alaƙa da Allah to kuma kowa ma alaƙar ka da shi to kuma za ta yi kyau dan Allah zai sa a kaunace ka kuma duk wanda ya kaunace ka zai so ya alaƙa da kai ko ba haka ba duk alherin da kake bukata sai ka samu haka san haka idan ka manta da Allah kake alaƙa za ka yi da wani dan neman yadda sa ka manta da cewa Allah baya son wannan alaƙa saboda akwai abin da Allah baya so kake a'a kai bukatar ka kalla to kuma in alaƙa ka ta ɓaci Allah ya ƙika domin Allah yana ƙin wasu bayi saboda ne sun lalata alaƙa su da Allah sun ɗauka cewa dabararsu su sai za ta fasa bukatun sai su tare gindin bokaye su tare gindin matsafa su tare gindin ‘yan duba su tare ƙarƙashin haka ne duk wai wata bukata suke da ita sun manta da Allah suka tare sun bazama abinda Allah baya sai Allah ya ci waɗannan bayi saboda mai ba kyautata alaƙa su da Allah ba sun ɓata tsakaninsu da Allah sun yi tsafi sun yi shirka sun yi sabo sun juya wa Allah baya sai Allah ya ki waɗannan bayi yayin da ya ƙi su kuma sai ya kira mala'ika Jibril a sama ya ce ya Jibril inni ubghidu fulana fa abjidu ya ce Jibril sanar da tarin mala'iku ba na kaunar bawa na wani ba na zan duk ku ƙi shi duk wanda suke sama za su ƙi wannan za su ƙi wannan bawa sannan a taukar da irinsa a bayan ƙasa duk yadda ya kai da tara abin duniya duk yadda ya kai da ita da yana jin yana wallahi malam yadda ka san banza haka za a gan shi ba da wata kima idan mutane saboda Allah ma ba ya tsaune shi ai bai gyara alaƙarsa da Allah ba ya ɗauka wannan dabarun da ya yi ya samu duniya ya samu kaza ya samu shi ne abin da zai dama ne ake buƙata. ƙarfi ne da fawa da na isa to Allah zai ce baka isa ba duk abin da zai yi ba a ƙaunar. sai ga Allah ya ƙi shi ba yi sun ƙi shi saboda ne alaƙarsa da Allah ba ta kyau ba Alaƙa ta shi ya manta cewa alaƙa da Allah ita ce kyautata alaƙa da bayi ɗan uwana a takaice akwai abubuwa guda bakwai da malamai ke ambato in kana ka kyautata alaƙa ka da Allah da zaka kiyaye abu na farko shi shine kyautata imaninka da Allah kada ita Allah cikin bautarsa yawan ambatan Allah yawan zikiri tana Allah duk mutumin da yake tuna Allah yana yawan zikiri yana ambatan Allah cikin duk al'amuransa yana baya mantawa da Allah yana bautawa Allah baya yana nisan shirka to wannan ya kafa tushe na kyakkyawar alaka da ubangiji Mushiriki mai zuwa wajen bokaye mai zuwa wajen yan duba mai wannan ina ina ruwan Allah da irin waɗannan mutane ai asalin ma babu ma hanyar ma alakar ma dama a yanki take a amumini mai tauhidi mai kokarin ganin cewa bai yanke wannan alaka ta ubudiyarsa cewa Allah ne ubangijinsa ba ya rike Allah shi kada ya dogara ga Allah to ai ya kafa ginshikin alaka da ubangiji subhanahu wataala ina Allah ke yake ba sifa ta bayin sa nagari yace allazina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim bayin Allah wanda suke da kyakkyawar alaka da Allah ba sa mantawa da Allah suna tuna Allah a kowane hali qiyaman wa qu'udan a tsaye a tafe a zaune a kishin gide Allah nan yana ransa kuma suna ambatansa suna tunawa da shi kuma tana tunawa da Allah ne a matsayinsa na Allah mahalicin bayi ne iko akan bayi domin yayin da suka kalli sama da ƙasa sai ce rabbana ma halatta haza ba ya ubangiji kai ne iko ne wannan halittu da kai baka yi sa a haka kawai babu dalili subhana sarki ya tabbata gare ka ya Allah faqina azaban nar suna san alaka su kai kyau da Allah suna girmama Allah suna ambatan Allah suna fadar jinjinawa Allah cewa shine ubangijin bayi ya ubangiji mu bayi ne muna bukatar ka tsare mu a gobe kiyama daga wuta ga bukatun mu suna faɗa bayan sun bayyana girman Allah da suka sani ba sa mantawa da Allah to kaga wannan shine mafi girman abin da yake kyautata alaƙa bawa da ubangiji tauhidi suna Allah yawan zikiri yawan ambatan Allah cikin duk al'amura harshenka da ayyukanka suna nuna tauhidi manzo Allah yake afdal ma kuntu ana wan nabiyuna min qabli mabibitin abin da na faɗi ni da annabawan da ke gabani na la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir yawan tuna Allah da kadai kadaita shi wani daga cikin sahabbai ya ce ya rasulullah an ce ai kaza ai kaza ai abubuwan addini ni ina da sun yawa ga ya mun takaitaccen abin da zan yi wanda zai kusantar da ni da ubangiji ki la ne illa anta rasulun min zikrillah kar ka manta harshen ka kada ka bari kada ka gushe face yana a danye wajen ambatan Allah kar ka gajiya wajen tunawa da Allah da ambatansa shi yasa ba an kai haka kuma sai ka samu samara da cin a duniya shine dai wannan ingantacciyar rayuwa din ne dai wannan jin daɗin rayuwar ba wai tara abin duniya ba eh da daɗi amma ba shi bane daɗin ba banki ba eh da daɗi amma ba shi bane a'a akwai wani abin da da yawa masu arziki ba su da shi da yawa masu mulki ba su da shi ne Allah na amanu wa in qulubu bi zikri ala bi tasma in qulub wata tumanina ne da zaka samu a ranka wani jin daɗi wani kwanciyar hankali wallahi yana da arziki ya shine dirget amma ko bai da wannan tumanina din saboda ai bai da wannan imanin da wannan alaka da kyau da Allah sai ka ga kuɗin amma duniya ba ta yi daɗi ba ga arzikin amma lissafin ya ɓace ga mulkin amma ba a ji daɗi ba ana ta kene amma wanda yake mai imani ko ba yi da kosishi ko ba yi da wani mulki ba yi da komai amma yana da wannan na. saboda alaƙarsa da Allah tana da kyau mu sani cewa mafi girman abin da zai sa mu samu ambatan Allah da suna Allah shine yawan karanta alkur'ani domin shi ne azzikirul hakim shi ne zikiri mafi ainihin girma shi ne zancen Allah alƙur'ani yawan karanta shi zai ƙara kusantar da mu ya kyautata alaƙa mu da Allah tabaraka wa ta'ala domin yayin da muke karanta alƙur'ani kuma muna zance ne da Allah tabaraka wa ta'ala muna karanta abin da yake gaya mana shi yasa Allah ta'ala yake mu karanta shi alladina yatlunahu haqqa tilawati mu zama cikin waɗannan masu karanta alƙur'ani ba ma gajiyawa ya zama gini da tsoka karanta alƙur'ani in ya gagara ba mu samu wannan matsayi ba to mu zama cikin waɗanda Allah yake fakkara wa ba ta yassara min alquran mu karanta gurgurun abin da yake muka samu dama tunda matakin farkon nan ba mu iya kaiwa gare shi to mu mataki na biyu fakrawo ma ta yassara ya zama dai tana da wani wuri na alqur'ani kana da wata dama da za ta gana da ubangiji kai magana da shi wajen karanta alqur'ani to in wannan ma ya gagara sai mu koma mataki na uku na kasa kasa ne wanda Allah ta'ala ke fassara na wa situ mu zama muna jin Qur'ani in ma ba za mu iya karanta shi haska tilawatihi ba ba za mu karanta ma ta yassar mu mu zama muna sauraron alqur'ani muna ana karantawa muna ji abu na biyu shine da'a ga Allah in kana so ka gyara alaka da ubangiji to ka kyautata da'a gare shi domin Allah ba ya so ana ƙetare iyakokinsa yayi mana gargade ce wata jahudullahi fala ta'taduha ga iyakokina kar ku ƙetare mi mata da'a kuma iya bi bayi waɗanda suke wa Allah da'a amana rasul bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi suka ce la nufarriqu bayna ahadin min rusuli wa qalu sami'na wa ata'na masu cewa sami'na wa ata'na su ne bayi na kusa da Allah domin sun yarda duk abin da Allah ya faɗa za su yi masa da'a domin wani shine hakikanin wato abin da yake ƙara ƙulla alaƙa ta kusa tsakaninka da ubangiji fadin sami'na wa afana don Allah ya ce innama qaulal mu'minin in dai mai imani na gaske ne kadai abin da yake faɗa innama qaulan idza du'u ila Allah wa rasulih haka ce ga abin da Allah yake ake ga abin da ma'aiki yake ne yake cewa sami'na wa afa'na mun ji mun bi wannan masu imani ke duk shari'a in an kawo aka ce Allah yake kaza sami'na wa afana domin mu ai so muke mu kyautata alakar mu da Allah duk abin da ya faɗa za mu iya kokari mu ce mun jiya ubangiji kuma mun bi hakan sai ya sa ka samu kyakkyawar alaka da Allah dama dai ai biyayya ga wanda kake so ka kyautata alaka da shi ka bi shi ai yana da cikin abin da zai sa yadda ma ku yi alaka amma kana alaka da shi kana saba mata ai ka san zaka ba ta ne wannan alaka abu na uku shine yarda da abin da Allah ya kaddara domin bayi suna rayuwa ne karshen kaddara ubangiji abin da Allah ya rubuta kafin mai halitta sama da kasa da 50 alfa sana kaddara shine yau za a same ka gobe za a same ka da mai daɗi da mara daɗi duk da ka yarda a matsayin ka na mai imani Allah ke yin wannan hukuncin sai ka ce Allah na yarda ka sallama to ai ko duk wanda ya sallama wa Allah Allah yana maraba da shi shi yasa manzo Allah yake cewa mai imani na gaskiya yana yarda da abin da Allah ya hukunta masa ajaban li Amurin mu'min ya al'amarin sai yana da ban mamaki duk abin da ya same shi alheri haka yake yace inna amrahu kullahu lahu khair duk al'amarin mai imani alheri ne duka ka ce ko ma menene duk al'amarin sa an ji jarrabe ka da ciwo alheri ne an jarrabe ka talauci alheri ne karka dauka aka sun haka a'a inna amrahu inda kana da imani kai kullu kai haka manzo Allah sallallahu alaihi Ya ce yana sabatu sarra shakar in ya samu ni'ima ya samu alheri sai yi wa Allah godiya fa kana khairan lahu sai zama masa alheri wa yana sabatu darra in aka sun haka ne ciwo rashin lafiya wane ne wata musiba shi ma sabar sai ce Allah sai ka hukunta ya ubangiji ya haƙuri ya nemi Allah ya yi masa nemi Allah ya buɗa sabara ba ka na kallau sai samu alheri kai dai in kana da imani to alaƙa ka da Allah tana sanya duk abin da ya sami ka alheri shi sa rana alkiyama in an tashi kiyama mutane za su ga wasu sun samu daraja su yi mamaki so ne waɗanda aka jarrabe su a duniya a lahira sai a ga an ba daraja har ma wanda ya ga haka ya ce ina ma a ce nima a duniya an jarrabe ni saboda me wanda aka jarrabe suka yi haƙuri sai ga Allah ya ba su lada mai yawa a gobe kiyama abu na hudu shine yawan tuba da kuma zuwa ga Allah saboda ɗabi'ar ɗan adam mai kuskure duk da yadda kake ƙoƙarin kyautata alaka kamar tsakaninmu ne da bayi ɗan uwanmu duk yadda muke da alaka mai kyau zan iya saba maka wata rana ko ka saba mu domin mu ɗan adam ne haka Allah ya yi to haka tsakaninmu da Allah ubangijinmu duk da kokarinmu na kyautata alaka mu iya kusure to mu maza mu gyara innal ladina taqaw idza asaba innal ladina taqaw masu takawa na gaske kenan Allah da yake bada labari masu takawa na gaske Allah yake cewa ah, masu takawa na gaske idan wata musiba innal ladina taqaw idza massahum fa'ifun min ash-shaytani tadhakkaru fa idza hum mubsirun masu imani na gaskiya in shi dan ya zamar da suka yi kuskure take suke tunawa su koma ga Allah dan kamar dai alakar alaƙar tsakanin mu in na bata ma kuma dai ina so alakar ta dore sai in yi kokari in gyara ta in mazan zo in ba da hakuri in kama kafa in yi waye dan mai alaka ta kyau idan matahum fa'ifun min ash-shaytan tadhakkaru in mun yi kuskure haka ya kamata mu yi da ubangijin mu in muka yi kuskure ga Allah haka ɗabi'ar mu take za mu yi kuskure mu yi maza mu gyara shine mu tuba shine mu nemi koma zuwa ga Allah in mun yi haka sai Allah kuma shi Allah mai yajiya ne mai afuwa duk abin da muka yi inda muka dawo ka sai Allah mai tuba Allah ya yi kuma alaka za ta dawo to haka ya kamata mu kasance tsakanin mu da Allah yawan tuba yawan koma zuwa ga Allah mu haka dan me dan mu zamo cikin bayan da Allah yake alaka mu da shi bata yanke ba har zuwa mutuwar mu har a tashi alkiyama Allah yana yaban bayi ma yawan komawa gare shi a cikin alkur'ani da ya ambaci ɗaya daga cikin manzanni Allah ya ce ni'mal abd yace ma dalla da wannan bawan Allah ne yake ban bawansa ɗaya daga cikin manzanni menene ya ubangiji wannan bawa yayi da kake ni'mal abdu sai ta innahu awwab mai yawan koma ne zuwa ga Allah yana yawan koma zuwa ga Allah haka ya kamata mu kasance sai alakar mu ta dore a cikin dukkan a lokaci maza Allah sallallahu alaihi wasallam shi kaga baya saban Allah sallallahu alaihi wasallama shi zababbe ne shi Allah ya masa isma daraja ce madaukakiya yake. amma yana cewa ni ba duk yini inni la astaghfirullah wa atubu ilayhi 70 marra ma'aikin Allah ba annabi yace ina tuba ina yace wa so 70 dan ya koya mana cewa shi batun ka yawaita bari da tuba ko da kana jin baka da laifi to ga wanda yake ba da laifi amma yana yi kai ba yanzu kai za ka ce baka da laifi ai ka san kana kurakure to ka yawaita tuba da istighfari da kuma zuwa ga Allah sai alaka ka ta karfi tsakaninka da ubangiji abu na biyar in kana so alaka ka ta kyau da Allah shine ya zamo hammin ka damuwarka neman yardar Allah duk abin da ka yi ka yi kokari ka kyautata wa Allah ka nemi yardar Allah irin yadda muke tsakaninmu da bayi kuna gani ne tsakanin mai gida da yaron gida ya yake masa ya ce wani taho duk abin da yake bari ya taho na malaji to mai gida ya aka ce me kake so dan me so yake ya ga ya samu wato fada ya samu matsayi a wajen mai gida wane ai ana kiran shi zai amsa ana cewa yi zai dan me shi ne ke sa alaka ta yi ke sa za ka samu daraja da waye? to Allah ya kamata kai wa ka nemi yardarsa duk abin da ka yi wa Allah ka burge duk abin da aka yi wa Allah ka nemi kusanci ka nemi isa ka yi domin me ai bukatar ka Allah ya yarda da duk da cewa ya haƙuri ba za a aiko da mala'ika ba ko a mafarki a ce an yarda da kai amma dai kai ka san in kai Allah zai yarda da kai domin ya alƙawari kuma ka bari in ka tafi lahira za ka ga abin da ka yi ma amfani Allah din ya yarda da kai zai ga maka gobe kiyama dan kai kokari ka yarda da Allah cikin al'amuranka ba wai ka yadda da bayi ba da yawa cikin mutane suna mantawa da Allah su bata alaƙa da Allah don su yadda da bayi a ƙarshe sai Allah alaka shi da Allah ta bace alaka da bayi ba ta bace shi zama ikin Allah yake man arda Allah bi sakhatin nas wanda man arda Allah bi sakhatin nas wanda in yi da Allah ko da mutane kuwa ba sa so to sai yake a radiyallahu anhu wa arda anhu nas sai Allah ya yarda shi kuma ya samu tare mata yarda da shi aka sai kuma shine man ainihin iltamasa ridan nasi bi sakhatin shi kuma wai so yake mutane ke da shi amma yake saba Allah ya bar alaka da Allah ya bar mai yadda Allah yanzu ta mutane yake nema a ƙarshe sai Allah din ya kishi shi kuma mutane ma su kishi saboda me Allah zai kyale shi da mutane saura karka ne yadda mutane ne yadda Allah tunanin ka ne alaka da wani zan samu wata wani amfanin duniya a'a in dai akwai sabon Allah kyale wannan alaka kyautata alaka kan Allah shi Allah zai maka wannan bukatar saka abu na shida shine rike farillai da nafil wato kiyaye farilla da nafila yana kyautata alaƙar bawa da ubangiji shi yasa da aka ce Allah yana son wasu bayi ai Allah ya faɗa inna Allah yuhibbu tawwabina wa yuhibbu al-mutatahhirin inna Allah yuhibbu al-muhsinin yana son wasu bayi ka zama cikin wanda Allah zai so ka amma ka iya tambaya kace ta yaya ake samun san Allah ne ka kiyaye abin da Allah ya wajabta maka na farilla ka kiyaye na ka dora sai kaga Allah ya so ka haka Allah ya faɗa cikin hadisi Ya ce wa mai zalu abdi yatakarrabu ilayhi bin nawafil kaga bawa ba zai kushe ba yake yana ƙara sabon kusanci zuwa gare ni da na biyu an gama da farilla kenan an ƙara da lafiya yake hatta izbahu har in ƙaunace shi ashe in kana son ka samu ƙaunar Allah alaƙaka da Allah ce kyau rike farillai ka yi su da kyau sai bi baya kuma da nafil bile in kai haka to zaka ka ƙara samun kusanci zuwa Allah yawan kiyaye ainihin barin laka da ƙarawa da na ne shine gwargwadon kusancin kai zuwa ga Allah gwargwadon yadda za ka samu matsayi a wajen Allah gwargwadon da alaƙa za ta ƙara kyautatuwa da ubangiji subhanahu wataala don kuma alaƙa ka take ai magana ta ƙare dama ne ake bukata yardar Allah alaƙa kyakkyawa da Allah Allah ya kaudace ta kuma ne kake bukata shikenan bukata ta biya to in kana son wannan ka riƙe farillai da Allah ya wasa sama ƙarabuli baya da nafil fili kuma da kyau ka tsaya da gaske har ka samu ɗaukakar daraja abu na ƙarshe yin gwana shine kai ƙoƙari ka zama abin da ke zuciyarka shine ƙoƙarin mai da kanka bawa na gaske da Allah domin akwai waɗanda suke so a ransu suna jin cewa akwai wani laƙabin da suke so ba laƙabi na ubudiyya ba ka zamo kai kullum hammin ka damuwar ka laƙabi na ubudiyya ma'ana ka zamo bawan Allah kake duk abin da aka ambata na baya ka yi ka ƙara. domin ka kasance bawa da Allah domin in ka yadda kai bawan Allah ne za ka kaskantar da kai a gaban Allah za ka yi duk abin da Allah yake so za ka yi kokari ka sami yardar Allah za ka yi ƙoƙari ka kyautata alaƙa ka domin ne ubangijinka walillahi almasalul a'la ubangiji shine mahalicin bayi Allah shine mahalicci mai riƙe da arzikin bayi in ba ku sani ba ku tambaya ko ku karanta a tarihi an ce wannan bawa ne me ake nufi a cikin mutane shine kana da kuɗi a zamanin da da ake da bayi kasuwa za ka fi irin yadda za ka je ka siyo akuya ko ka siyo doki ko ka siyo jaki ka je kasuwar bayi ka gan su an tsaitsai da su ka kalli irin wanda kake so ko noma kake so ima ko kiwo kake so ima sai ka duba ka ce wannan bawan an yi sa a nawa aka sai da shi sai ka biya kuɗi ka saya ka kawo shi gida sai abin da ka faɗa bawan ka ne to mu bayan Allah ne haka muke ka rika jin haka kai bawan Allah ya zama wannan shi ne lakabin da za ka ji daɗi a ce ma bawan Allah kai iya ƙoƙarin abin da za ka zama cikakke cikakken bawa ga ubangiji subhanahu wataala an kai haka to kuma ai magana ta kare domin wannan dama shi ne alaƙa ka da ubangiji ai ne mahalicci kai bawa ne kuma ya ita ce alaka kai ƙoƙari ka nemi mai da kanka bawa kake ga Allah wajen duk abin da aka ambata na bayan nan ka dabbaka su kama kara wajen kaskantar da kai wajen bin Allah wajen jira kake a ce ga abin da Allah yake ka ce sami'na wa afana in kai haka shi yasa ma Allah ta'ala in bi manzan Allah ta'ala kalma daga cikin manya manyan yabo da yi masa shine kiran sa bawa yabo ne wa innahu lamma qama abdullahi yad'u kaga subhanallazi asra bi abdi gura bi jewa Allah yake manzan Allah bawansa ne don ya nuna maka darajar manzan Allah ya ce a wajen Allah domin shi bawa ne cikin bayan Allah mai daraja wanda har Allah ya kira shi bawa na to ka samu wannan matsayi da lakabin na bawan Allah to ba karamin ainihin wato daraja ba ce shi ke gyara alaƙa da ubangiji ya zama kana ji kai bawa ne na Allah duk abin da Allah yake so shi zaka yi duk abin da zaka yi ka nemi dan Allah ainihin wato ka nemi ta kai a wajen Allah shi zaka yi in kai haka to ko shakka babu ka kyautata alaƙa ka da ubangiji wa wata ala wana lalle gyara alaƙa mu da Allah shine abin da ya kamata mu himmatu akai mu dage a wannan rayuwa ta duniya mu sani cewa riba ta ba iya nan ba har ira, ko muna sake nanatawa in kana son duniya ka ba Allah ba wata ba bace a wajen Allah duniyar nan manzo Allah yake ba ta kai sallallahu alaihi wasallam da na uza ba a wajen Allah kai kana ganin ta kamar wani abin a wajen Allah ko guji ka sauro duniyar ba ta kai ba ah, to abin da yake sauke sauro ba Allah ba zai ba ba wallahi in dukkan ne Allah zai ba ta. ka nema a wajen shi ta hanyar kyautata alaka da Allah wai mutane suna tsammani in yi addini kana jira ne ta an tashi kiyama a'a a duniya ma Allah zai baka riba addinin ka in ka gyara ka da Allah ba duniya kake so wallahi Allah zai baka mu daina tunanin riba addini sai a lahira ake cinta a'a tun duniya ake samu falanu iyannahu hayatan tayyiba in ka bi Allah kai imani to Allah sai baka duniya ko dama ba wata kiyama ba komai bace a wajen Allah Bari kuma lahira da Allah yake wa daral akhir khairu wa abqa gidan lahira shine bambi alheri shine mafi dawama yana gaya mana kar ya zama halin mu duniya damuwar mu ta zama tuna wancan gidan da yake khairun wa abqa mafi alheri mafi dawama in an baka duniya nan dukkan ta baki daya kwana nawa zaka yi shekara dubu nawa lahira ba in ta tafi za a dawo ba lissafi to lahira ta fi khair aljanna ta fi maka wa abu ka dawwama ka yi himma wajen neman yardar Allah da neman abin da yake wajen Allah ka bi Allah don ka samu duniya kuma ka samu lahira Allah ya karɓa mana ayyukan mu ya fi kurakuran mu Allah ya ba mu aminci a wannan kasa da zaman lafiya kamar da muka faɗa jiya a wajen karatu jaridar Daily Trust jiya ta fitar da ainihin wato wani jawabi mai tada hankali a front page ɗinta tana cewa a Najeriya an kashe mutanen da ya kai dubu ɗari shida ɗoriya a shekarar ta gabata saboda yan wannan ta'addanci iri-iri da ake yi sannan kuma an karɓi kuɗin fansa ya kai tiriliyan biyu da ɗigo biyu a Najeriya za ka yi mamaki yanzu ba abin da ake faɗa an yi shekara a almost shekara biyu ake nema da yaƙi a Gaza ana da'awar ana jin an kashe mutum dubu ɗari biyar da wani abu a yaƙi da ake to mu a Najeriya ba yaƙi muke ba wai zaman lafiya muke amma an kashe mutum dubu ɗari shida saboda wannan hali na ta'addanci da rashin zaman lafiya da ake an karɓi kuɗi triliyan ake magana ba wai yanzu an daina magana miliyan da biliyan an dora a wajen mutane saboda su kwanci ƴan uwansu wannan ba karamin mutu ba ya kamata ya tayar mana da hankali ya kamata mu yi addu'a mu koma ga Allah mu nemi wannan al'amari na musiba Allah ya yi mana kuna ji kullum ta Allah sai an kashe mutane zamfara katsina sakkwato wane ne da kaduna kisa ba wannan abin yana tada hankali amma abin mamaki mutane kamar ba su damu ba wanda abin bai shafe shi ba sai ga kamar bai damu ba wannan kuskure ne mu rika sanin ƴan uwan mu yi addu'a mu roki Allah ya yi mana wannan musiba Allah ya kawo mana zaman lafiya a ƙasar mu sannan kuma mu yi addu'a Allah ya ba mu shugabanni na gari wannan duk abin da yake faruwa akwai tasiri na shugabanci akwai tasiri na shugabanci in shugabanci ya inganta kasa za ta inganta aka samu matsala shugabanci su ka shakka babu al'umma ba za zauna lafiya ba mu yi addu'a Allah ya ba mu shugabanni na gari sannan kuma mu yi aiki Allah ya ba mu shugabanni domin addu'a tana buƙatar aiki shugabannin nan ba daga sama ake jiho mana su ba a tsari ne yake kawo su mu yi kokari mu gaskiya mun koma ga Allah mun nemi tsarin nan cewa mu samar da shugabanni na gari wajen kokarin mu da kuma kyautata ainihin zuciyarmu cewa da gaske muna son gyara Allah ta'ala ya zauna da mu lafiya Yan uwan mu a kansa har gobe ana kashe su ana zalunta su ne addu'a Allah ya zauna da su lafiya Allah ya tsare jinin su Allah ta'ala ya kama su dauki da agaji wannan azzalumin Yahuda da Turawa Allah ka nuna mana karshen Allah ka nuna mana karshen su Allah ta'ala ka dauki fansa akan waɗannan azzalumi wasu zubar da jinin bayinka Allah ta'ala ka ba mu damana mai albarka Allah ka ba mu aminci a kasan zaman lafiya ka ba mu arziki kai mana albarka cikin kasuwanci mu cikin sanoyin mu ka shirya mana matasan mu ka shirya mana ainihin kawunan mu ka ba mu ikon gyarawa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين